العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci da zuma 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1426 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan daya shekara ta 2006 miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen suratul Saffat yau kuma za mu tafi farkon suratul Sad wannan shine darasin mu na farko a cikin sura malai ce suratul Sad madaniya hiya sittun aw thamanin wa thamanuna aya wato tana kunshe da ayoyi 86 ko 88 maganar cewa suratul fat madaniya ce ɗaya ne cikin maganganun malaman tafsiri akwai malaman da suke cewa suratul fat sura ce makkiya kuma wannan zance shi yafi karfi suratul fat sura ce makkiya har ma malamai suna bada ka'ida dan tantance tsakanin surorin makka da na madina suka ce duk surar da take da sajada a cikin cikinta sajadatul qur'an to sura ce makkiya duk surar da kaga akwai sujudu tilawa a cikin ta sura ce makkiya dauki wannan a matsayin ka'ida haka duk surar da kaga akwai kalla a cikin ta to duk inda ka ganta surar ce makkiya babu yar madina a ciki sannan kuma duk surar da take da kalla a cikin alqur'ani to sai dai ka faro daga rabin qur'ani dan kasa banda rabin shi na sama daga suratul baqara har ka zo karshen suratul isra har ka zo karshen suratul kahf babu inda kalla take kalla ta fara daga maryam zuwa suratul nas amma in kai sama gaba ɗaya babu kalla gudun din shi ne wani ce wa ma na ladi ya fa alaman wa lam fil qur'ani fi wa ma na ladi ya kwata kwata kalla bata sauka ba a madina fa alaman san wannan ka gane wa lam fil qur'ani fi zo ba a rabin sama na alqur'ani sai a rabin kasa ba ta cikin din sama sai da talatin din kasa da ka zai inda sura ce wadda take don kaga ɗabi'a ta ɗabi'a surorin maka ce bayan da labarin annabawan da suka wuce a farko wannan alama ce ta gane surorin maka in ban da waɗansu surori da gaji an ba da labarin annabawan farko amma na madina ne sai dai ba su da yawa kamar kuma baqara ko kona abu makamancin haka sannan ga jan hankali da kafirai game da kafirai da ba su labarin azaba duk wannan alama ce sannan ga su da tilawa a ciki duk wannan alama ina fata an fahimta wa mawdu'u sura ar-ra'is bayanu nizam as-sulta babban abin da sura take karantarwa akai wato bayyana tsarin gudanar da mulki wal idaratul islamiyya da kuma gwamnatin musulunci aya ya kamata ta zama mai take ginuwa akai wa siyasatul umma da jagorancin al'umma ya ya kamata mutum ya shugabanci al'umma a matsayin sa na shugaba da Allah ya danka shugabanci a hannunsa fatan ubangiji ta ala ya yi mana gaman katar wajen fahimtar ayoyin da daidai ya kuma ba mu ikon aiki da su Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناط وعجبوا أن جاءهم منذر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لفظ قال ɗaya daga cikin abin da ake kira al-huruf al-muqatta harufa waɗanda suke ɗaiɗaikun baƙaƙe ko ka ce kurman baki wanda ubangiji ta'ala ya bude waɗansu surori na alqur'ani to kuma wannan ma ɗaya ce daga cikin alamomi na dingina sura ta zama ɗayar makka galibin surorin da aka buɗe su da al-huruful muqatta'a kurman baki kamar alif lam mim alif lam ra ha da makamantansu galibin su yan makka ne in banda guda biyu suratul baqara da suratu ali imrana gashi an buɗe su da alif lam mim amma kuma yan madina banda su sauran zance mafi inganci gaba ɗayan su suwar ne makiya wanda gashi sa'ad na cikin su nun wal kalami wa ma yasrun qaf wal qur'an al majid dukkan su ma'abuta harafi ɗai ɗai yan maka wal qur'an dhikr ubangiji ce ina rantsuwa da alqur'ani dhikri ma'abucin tunatarwa dan azzikir din na daukar ma'anan tunatarwa ko bayani sannan lafazin azzikir yana daukar ma'anan ashar ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin girma ma'abucin daraja da kima domin azzikir na zuwa da ma'anar daraja ko kima laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun hakika mun saukar muku da littafi wanda a cikin sa akwai mutuncin ku da kimar ku da darajar ku idan kun bi abin da ya kunsa na hukunce hukunce waɗanda bin su zai tabbatar muku mutunci ina rantsuwa da alqur'ani ko kace ma abucin girma ma abucin daraja ko kace ma abucin tunatarwa da alqur'ani na tunatar da mutane wal qur'ani dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa tikak bari waɗanda suka kafarta fi izzatin suna cikin matukar girman kai hamiyatin wa takabburin al iman ji da kai da isa da girman kai irin wanda ya hana su imani shine hizza dan suna ganin sun fi karfin su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abin da suke da shi na matsayi ko dukiya ko shugabanci wato a cikin mutanen su dan ne yanzu su a matsayin su na shugabanni kuma sai su bi sai su dawo sun zama mabiya shine izza din da ta hana su imani wa tiqaq sannan kuma suna cikin halaka ko kuma a'a tiqaq suna cikin tsananin adawa kafare suna cikin tsananin adawa dangane da da'awar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita ta tauhidi da'awar kadai ta Allah da ibada ce kadai suna adawa da wannan da'awar ba ta son a kiraye su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kan la min qablihim nawa nawa muka halakar min qablihim kafin su min karni na tsare ko daban-daban na karni daban-daban ai ummatin min al-umam al-madiya al'umma nawa muka halakar cikin al'ummomin da kafin na yanzu fanadau su waɗanda aka halakar din sun kirayi juna lokacin da azaba ta zo wala ta hina mana lokacin ba lokacin tsira bane ba kiran juna da suka yi dan ko a fita ko ta tallafa wa juna dan fitar da juna daga cikin azaba hakan ba zai amfana da su komai ba shine ma'anar wala ta hina mana abin nufi la talhinu hina mana ko laysa alhinu hina mana lokacin ba lokacin tsira ne ba lokacin kubuta ne ba daga azabar ubangiji dan idan idan azabar Allah ta riga ta zo wala yuraddu ba'su wa al-qawm al-mujrimin ba wanda isa ya kuɗe azabar Allah daga kan kafirai da suka tantance su abin nufi dai ana faɗakar da kafiran yanzu cewa da ta an halakar da waɗansu kafiran saboda kafircin su kuma lokacin da azaba ta zo sun zo su tallafa wa juna sun zo su agaza wa juna kiran juna da suka yi dan taimaka wa juna bai amfane su da komai ba dan haka ne yanzu ma idan Allah ya darkake su da kusansa da ta kiran juna da za su tallafa wa juna ba zai amfane da su komai ba shine ma'anar wala hina mana ai laysa al-hinu hina fira ba ne ce wata za'ida ta din da ke cikin lata ta ce wadda take za'ida abin nufi suka ce asalin zance lati ita kadai la a cikin larabci annabiya allati ta'malu amala laysa la din da take yin aiki irin aikin Laisa. ba la wato aljinsiya ba la annabiya allati ta'malu amala laysa ka iya cire laisa a cikin tarkibin zance ka kawo laɗin kuma ma'ana ba za ka canza ba kamar idan ka ce laisa zaidun ka'iman sai ka zo ka ce la zaidun ka'iman kaga la nafiya kenan ta amalu amalan laysa sai zan to zaidun ismuha marfu'un qa'iman khabaruha mansub wato la irin wanda take aiki irin na laisa to sai aka kara masa ta'un sai ta zanto lata daidai take da latin amma sai aka kara mata ta to kigar da ta a cikin ka sai ya zanto cewa ba yanda za a yi wani abu ya goyo bayan ta sai ya zanto ism ne lil asma'i zaman aw ma yu'awwalu bihi suna ne cikin sunayen zamani ko abin da a iya masa tawili ya zama zamani zamani ko dare ko rana ko yini ko safiya ko yamma ina fata an fahimta amma kafin a sa mata ta ga ka iya kawo ismin zaman ka iya kawo ismin zat ko suna na zati domin zai ismin zat ne amma kaga shin ba suna ne na zamani tunda ka kawo ta to ba abin da zai biyo bayan ta sai in ya zanto ismin zaman ne malam yace wal jumlatu halun min fa'ilina dau. wato jumlar la ta ina mana gaba ɗayan ta hal ce sahibul hal din shine wawun jama'a da ke cikin fanadau shine sahibul hal hal din ai istaghafu sun nemi agaji sun nemi taimako suka rinka kururuwa lokacin da azaba ta zo musu wal halu Allah ma harba wala manja amma a wannan lokacin babu matsayira babu wurin da za a je a gudu inda azaba Allah ta musu kuma babu yadda za a ma'ana da tunatar da nan kenan cewa in azabar Allah ta zo ba wanda ya sai tsari ta daga barin bawa idan Allah ya kyale mutum jikiri ya masa amma ba ya manta da shi bane ba ko mutum ya gagara ubangiji bane wa ajibu an ja'ahum mundir min wa ajibu su kafare sun yi mamaki an ja'ahum mundir minhum wai mai gargadi ya zo musu minhum daga cikin su suna mamaki ya aka za a turo musu mai dargade bil adama irin su dan mai ba a turo mala'ika ba shine mamakin da suke yi wa qala kafiruna har su kafiran suka rinka cewa hada kafirun kaza wannan mai sihiri ne mai tsafi ne sannan kuma ma makareci ne wal billah waɗannan kalmomi muna na guda biyu su kafiran maka suka siffanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su kafiruna sa'irun kadda kafire suka ce wai shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai sihiri ne kaga wannan tuhuma ce sannan kuma suka ce da shi kaza makaryaci ne wanda wannan ma tuhuma ce dan sun fi kowa sanin alaihi wa sallama abin da ya zo ba sihiri bane ba masalar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gaskiya ne ya da alaka da ƙarya ya da alaka da sambatu ko zance wanda bai dace amma sun faɗa haka ne don kokarin kore mutane daga yin imani ne so suke su hana a yi imani ne har Abu Talib ke mayar musu da martani yace wa qad alimu أن ابننا لا مكذب لدينا bi يغنى بقول الأباطل sun fi kowa sanin cewa dan mu fa ba abin karka ba ne a wajen mu dan ya kowane mai gaskiya iya gaskiya ya kowa kintatar abin da yake da daidai kafin ya faɗa wala yu'na bi qawli al-abasili baya kulawa da zance na shirme da harido duk abin da kaga ya faɗa da zance to zance ne da gaskiya amma kamar yadda na faɗa sun yi kokarin jefa shi da waɗannan kalmomi dan su kore mutane daga barinsa aja'ala al-alihata ilahan wahida haka suka ce aja'ala al-alihata shin yanzu zai zo ya mayar da alloli ababen kidayawa lata da uzza da manata da hubal da kaza da kaza duk sai ya zo ya dunkule su ya ce a roje su gefe guda a yadda da Allah daya a madadin alloli daban-daban ababen kidayawa duk sai a kafirce musu a yadda da guda daya ya za a yi da sauran wai wannan laifi ne ko a wajen dan min za a yadda da Allah daya adana al ta ilahu wahida inna hadha la shay'un ujab inna hadha lalle wannan abu da ya zo da shi ko da yake faɗa la shay'ul ujab abu ne wanda yake matuka wajen ban mamaki kaga ma ba su ce ba a ji sai suka ce ujab wanda da ke ta mubalaga wato a ce ujab a madadin ajib inna hadha la shay'ul ujab ai balighun fil ajab ko balighun fil ajab ya kai matuka wajen ban mamaki fa hu khilafu ma aqbata alayhi aba'una dan ya tikaro da abin da dukkan mu suka yi ijma'i akai wa ma nushahiduhu kuma ya tikaro da abin da muke muka saba gani yau da gobe min anna alwahida wahida la yati amalahu wa qudratuhu bil ajya al mutum daya ko halitta daya babu yadda za a yi shi kadai a ce ya iya biyan bukata ya iya yin ayyuka wanda taron jama'a masu yawa za su iya yi wato kaga sai suke kiyasan Allah da mutane kiyasan Allah da mutane shine mutum ɗaya ba za a kwatanta shi da mutum goma ba ko mutum ashirin ko mutum talatin ayyukan da mutum ashirin za su iya yi ko talatin to a nan wurin ɗaya wato ba zai iya yinsa ba to sai suka yi kiyasin Allah da mutane to haka idan aka ce alloli da yawa a fi tsammanin samun biyan bukata ko ka kira wancan ko ka kira wancan abin da ya fi karfin wancan sai wancan ya taimaka miki amma in guda ɗaya ne to sai ayyukan sai masa yawa sai ya kasa wa haka suke da to kiyasin Allah da mutane kan kiyasi ne mai kyau ai ba kiyasi ne mai kyau da haka Allah ce fala tabribu lillahi al-amsal wato kada ku bugawa Allah misali irin na mutane dan Allah walillahi al-masalu a'la shi ne ke da siffa mafi daukakuwa sauran wanda ba Allah ba siffar su ba ta kamala ba ce ta kasawa amma Allah ne ke da siffa ta kamala dan shi yake da abin da ake kira al-qayyumiyya al-qayyumiyya daga gare ta ne ya samu sunan al-qayyum shi kuma al-qayyum ne wanda sha'aninsa shi yake yi da kansa sha'anin wanda ba shi ba kuma shi yake masa da haka yace afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima katabat wa ja'alul lahi shuraka shin yanzu wanda yake tsaye da gudanar da kowace rai yake kula da ita da abin da take bukata da yake da wanda ba hakan yake ba Allah madaukaki shi ke kula da kai da ni da mu da su dukkan halittu na fili da na waje dan adam mala'ika aljan tsuntsaye da duk abin da ba wannan ba ta wanda zamu rayu kuma ya samar mana da shi kaga alqaimu ala kulli nafsin wanda ke tsaye kan kowace rai to ke nan bai kamata a yi kiyasin wanda yake cikakke ta kowace fuska da wanda yake shi kuma na kasashe ne ta kowace fuska ba ko da wanda yake na kasashe ne ta wata fuska kamale ta kowace ta wata fuska daban amma dai Allah cikakke ne ta kowace fuska duk wanda ba Allah ba ko ya zanto na kasashe ta kowace fuska ko ya zanto kamale ta wata fuska kuma na fi ta wata fuska ta daban ina fata mun fahimta kaga kenan wannan sai nuna bai halatta ba kiyasin Allah da mutane ɗaya kenan sannan ai bai halatta ma kai kiyasan mutane da mutane don mutane mutane ne amma wani mutumin ya fi wani mutumin kuma sannan su da suke cewa idan an samu taro da yawa za su fi aikin abin da mutum ɗaya zai yi yanzu an sai a samu taro da yawa su duka ɗin su haɗu su kasan aikin da mutum ɗaya zai yi an samu mutum ɗaya mai ilimi masani a fannin sa na abin da ake son ya yi an samu cikin wannan masallacin wanda ba su karanta wannan fannin ba bai amfanin wannan taron in ba su karanta wannan fannin na irin wancan ba ina ba ta an fahimta sai kawai wani ya zo ce kai dai wannan likitan ido tun da kai kadai ne to gara wannan cikin masallacin ko da ba likitocin ido bane ba sa tallafa wa juna da yawa idan wani fiɗa kuma a ji nasara haka ne da karɓar to mutane ma ba a kiyasu wani mutumin ya zo wani mutumin to ballan sana kuma sai a kwatanta Allah maka bikin sarki da halitta wanda suke kansa da shi ai ba zai yiwu ba ashe kenan wannan ke nuna tunanin su tunanin ne lissashi faɗin su cewa a ja'alul alihi da ilahan wahida inna hada da shay'un ujab wannan ko shakka babu tunani da rusace wanda bai da kafa Allah ya وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب ينطلق الملأ منها sai shugabannin cikin su suka yi tafiyar su minhum daga cikin su sauran quraishawa suka yi tafiya su suka kawar da kai daga inda annabi ke wa'azi ko fadakarwa suna cewa da juna aminsu ku yi tafiyar ku kyale ku wasbiru ala alihatikum ala alihatikum ku yi hakuri wajen riko da allolinku ba da kuka iya zamani ne lalace an zo ana faɗa da allolinku an ce duk alamu da su a kama wani abu guda daya sai ku yi hakuri ku ji abin da za ku ji ranku baya so amma ku yi hakuri ka haka wai ka ji har wasu ya ake wa juna wai sai hakuri a ta gaba da rike shirka kar a yi tauhidi kar a yi imani wasbiru ala alatikum inna hadha la shay'un yurad inna hadha lalle wannan abin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa faɗa la shay'un wani abu ne da ake bukatar mu da shi wato wani zo mu tura dukkan allolin mu ajiye gefe guda mu kama Allah daya yuradu minna imda'uhu so ake muzartar wa tanfiduhu mu aiwatar da kila hala ba kawa ay yuriduhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam min tarifin yalwihi kamar annabi na san mu zo mai wannan abu ba wani abin da zai kawar da shi daga wannan manufa wai ta sai ya cire mu daga allolin mu ya mai da mu wajen Allah daya daya wala atu yusrini ba wani mai yunkurin da zai iya launana himmata akan haka wala qawlun yuqalu min tarfil lisan ba la qawlun yuqalu min tarfil lisan da gaske ke ba magana ce kawai da ya faɗa da harda ba zai tsaya akan ta ne wai wannan shi yake so ne to tun da haka ne ta hanya kuma فهو شيء من نوائب الدهر يراد منا وانا وقت مصيبة تسكي مصيبة لا من يكون مصيبة منا أجي فما أوكا تسكيك ويا كيني ما معنى ان هذا لشيء يراد suka kara cewa ma sami ina bi hada kan muke muka hoto da irin wannan magana ba fil millati al akhirah a addinin karshe da yazo suna nufin addinin karshe addinin kiristanci don risalar da annabi isa ya zo da ita ita ce karshen risala kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wato ba wani annabi tsakanin annabi isa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga dantan shine bi inda ke kuma yanzu wani yake da dalili suka ce to ai a da'awar annabi isa ba mu ji cewa a dunkule alloli a mai da sosai ba su ma mabiyansa da wanda suke da'awar suna bin sa mun ji suna da alloli guda uku to saboda haka mu dan me za a zo a ce mai da namu guda daya ma sami na bi hada fil millatil akhir haka suke nufi kamar yadda wasu malaman tafsir suka kai abin da suke nufi da kenan al-millati al-akhira wato da'awar annabi Isa to kaga hakikanin gaskiya da'awar annabi Isa ita ce tana da aqida ta taslim trinity annabi Isa ne zo da aqidar trinity cewa alloli guda uku ne annabi Isa ya zo ne da aqidar abotawa Allah shi kadai an gane ne wa qala al-masih ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar abin da yake a bauta Allah shi kadai ubangiji na ubangijin dukkan wanda ya kuskura ya sa masa kishiya ko abokin tarayya to ana da ya haramta masa aljanna makomarsa ita ce gidan musa. haka annabi Isa ya faɗa bai zo da kidar cewa wato allolin guda uku bane bai zo da kidar cewa Allah yana da ba wannan wajen sune masu da'awar bansa suka kirkiro suka kago suka rubuta da hannayensu suka ce wahayi ne na Allah to kaga ai yaya za ku kafa wajja da karkataccen addini ba mai kakken ba kaga nan wurin idan har mutum yana so ya kare karyarsa to yana neman dalili ne ko mun raunin sai kafa hujjar amma mutumin da yake neman ya kafa gaskiya tushen gaskiya baya neman dalili mai rauni sai dalili mai kwari wanda lalle idan ya gina abin ya gina amma wanda yake dama shi ko mushriki ne ko mai sai tsako shi addini ne mafarki sai kafa hujja wane ne wane ne ya kafa hujja abin da ba hujja ba ya mai shi hujja in hada illa ikhtilaf suka ce wannan ba komai ba ba komai bane ba illa ikhtilaf ba sai kirkira wai tauhidin da manzon Allah zai shi ne kirkira wato ba shi aka saba ji ba ba shi aka saba gani ba wato an saba wa abin da iyaye da kakanni suke kai haka suke so su da wasu cewa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kirkira ce kaga magana ce ta ƙarya ba gaskiya bace ba da wata karfafiya ba manzo Allah zan tauhidi to kuma tauhidi ita ce wata kan annabawa gaba Wala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون da wani manzo ba kafin ka face ya waɗansu manzannin sun rigaye ne abin da na zo da shi na tauhidi da tsayin da Allah bai saba wa nasu ba inda ake samun bambanci wajen salon ibada kalar sallah ko kalar azumi ko waɗansu tsari na ukuba idan mutum ya laifi kaza a yi masa horo iri kaza a tanadar masa ukuba iri kaza na ake samun bambanci daga annabi zuwa ga annabi amma wajen tsayin da Allah din da ibada annabawa gaba ɗayan su saba ba ina ba da fahimta a ce kenan cewa tauhidi da manzon Allah ya zo da shi kage ne ga wannan kariya sannan kuma shi tauhidi gaba ɗaya shi ne asali a cikin halittar ubangiji shirka ita ce bakowa daga baya ta amma tauhidi ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam fitrata Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika din al-qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun zaka samu cewa waɗansu marubuta suna kokarin su ce asalin dan adam shirka yake yi daga baya ne ya waye ya waye sai ya fara koyon tauhidi to wannan na'awar ƙarya ce asalin dan adam a tauhidi yake daga baya ne aljanu suka sa shi yayin shirka da maguzanci da bautar wani wanda ba Allah amma dan adam din farko akan tauhidi yake haka duk sa da ya ba akan tauhidi har bayan annabi adam ya sauko sararin duniya tauhidi ake tsantsa har sai da aka yi shekara dubu cir ana tauhidi sai da mutane suka fara da shirka a lokacin annabi nuhu sannan sai aka fara turo da manzanni dan sanadiyar turo da manzo a bayan kasa shine kirka da mutane suka fara suka kago sai manzanni suka zo sai aka saukar da littafi dan a mayar da mutane asalin abin da suke kai na da don Allah ya faɗa cikin hadisi kudusi inni khalaqtu ibadi hunafa'a fa atakhum shayatin fajtalatum an dinihim wa harrama alaihim ma qad ahlaltu lahum na halitti bayina cikin sarki a mai kakken tafarki a tauhidi bisa ga fitrar kowa ya da Allah fa atatuhum shayatin sai aljanu ko shaytanu suka zo fajtalakum an dinihim sai suka kawar da su da kan addinin su Allah halitta su akai wa haramat alaihim ma qad halaltu lahum suka rika haramta musu irin abin da ni na halatta musu kuma suka yadda kaga sai suka riki aljani a matsayin masu shar'antawa masu halattawa masu haramtawa suka mai da aljanu kamar kishiyar Allah kaga shirka kenan to shine sai Allah ya fara turo da manzanni amma in ba haka ba da kowa akan tauhidi yake wannan shine asalin tarihin dan a ban zaune a cikin sai tauhidi sai musulunci duk abin da ba musulunci ba shine yazo daga baya a dai musulunci shine da farko aka sani duk abin da ba musulunci ba to tashin hankali ya kawo shi don shi musulunci shi aka halitta da adamin farko akai da aka Allah sai kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya akan tauhidi daya akan musulunci tsantsa to me ya faru sai suka saba fa ba'atha Allahu an-nabiyyin da wa mundirin kafin fa ba'atha Allahu malamai na kaddara fakkalatu kanan nasu ummatan wahida da al'umma daya ne Fasalafu amma sai suka saba kaga wannan kalmar fasalafu ba mu ita a rubuce amma jerin kalmomin na tilasta ka naka kaddara ta domin fasalafu fa ba Allahu nabiyina sai suka yi sabani sai Allah ya aiko da annabawa a sai annabawa sun zo ne sanadiyar ne sabanin da mutanen suka yi in baka kaddara fasalafu ba mutane suna kan addini daya sai annabawa suka zo to annabawa suka zo dan su ne dan su raba su a ce mutane suna cin addini daya sai kuma suka saba su da kansu sai annaba suka zo annaba sun zo dan su ne dan su hada fa in tanazatu bi faru farudduhu a ce annaba sun zo dan su hana sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al bil haqq Allah ya turo da annabawa ya sauka musu littafi idan wani yace ta yaya za ka kaddara kalmar fassara ko alhalan babu ita sai ka ce siyaqul kalami yaktabiha dairin kalmomin na wata sai haka idan yace me ya hujjarka sai ka ce karanta ka bayan Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu kaga nan abin da ya fito anan ke zai saka ka kaddara a bayan kana nasu ummatan wahida sai ka kaddara ne fa ikhtalafu saboda dan za a zo a maka ليقوا بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه حتى ما يميت اختلف اختلفوا حسوا والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم dan haka dai abin da nake so in kai na sakamako ko da ka gani a rubuta a cikin wani tabi da larabci ne da turanci ne da faransanci ne wani ya kawo tarihin addinai a ban kasa sai nuna asalin addini na shirka ne daga baya tauhidi ya zo ko asalin addini maguzanci ne daga baya ne aka zo ana son a cire mutane daga maguzanci ko dan a su yahudanci ko dan a kai su kiristanci sai da shi wannan tatsuniya ce ba gaskiya bane asalin addini a ban kasa tauhidi kadai ta Allah musulunci fitrata Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu salah wa la takunu min al-mushrikeen asalin addini kenan a ubangiji da ala ya sai yana mai hikaito mana da waɗancan kafare suke suke cewa suka ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaf a unzila alayhi dhikru min bainina shin yanzu ana saukar da zikiri akan sa ban rabu a tsakiyar mu a zaɓe shi kadai a saukar da zikiri akan sa abinda ake nufi da zikiri qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزل من حكيم حميد إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر القرآن كنا أو أنزل عليه الذكر في الآخر كرمة الذكر من بين لا تكره جنبي بعد قليل بتكون بقى أدوكر ماذا سيكي kaga wannan كابتو في لسوا ميانا في yana لسي حسنا a kan kan masa da zikiri banda mu a cikin suratul zukhruf suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatin azim wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatin azim dan me ba a saukar da wannan alqurani akan wani babban mutum cikin alqaryatin nan guda biyu a zaɓi wani babban mutum a maka mana a zaɓi wani babban mutum a ta'in mana a ce za a yi kowa da wahayi amma sai a turo wahayi zuwa ga talaka zuwa ga maraya zuwa ga kaza zuwa ga kaza sannan a ce kuma za mu karɓa ma'ana kaga nan wurin abin ya fito fili cewa akwai hasara to wanda yake maka hasara kun ce baya bukatar hujja dan tabbatar maka da laifi shi kawai na sai tabbatar da laifi sawa'un yana da hujja baya da hujja kariya ne gaskiya ne shi dai da abin da yake an ce ai wani ya kaza sosai. to ko da ke dai ba halin ka bane ba amma ka san dan adam ya aika da maka hakura haka ne ba ba ka kare ka ba dan jiya ya san baka yi kariya ba da sai karan jiya a yau kuma a kai kai ba ruwan da jiya da jiya da jiya ba kai sai ai dan adam ne zai iya canzawa eh zai samu hujjoji daban-daban wanda zai kare kansa akan wannan a unzila alaihi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri ubangiji ce bal bal dai hum su kafiran maka fi shakkin min dhikri suna cikin shakka dangane da zikiri na abinda Allah yake nufi da zikiri na qur'ani na da na saukar akan manzo sallallahu alaihi wa alihi bal bal dai lamma yazuqu azab har yanzu ba su riga sun dandana azaba bane ba shi yasa su suke ganin abin da yake faɗa musu ba gaskiya bane ba amma inda sun ɗanɗana azaba wato da za su sai da abin da ya faɗa musu gaskiya ne sai Allah ya أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند مع هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب أم عنده خزائن رحمة ربك بل shin suna da taskokin ubangijinka ne na rahama al'aziz Allah da yake shine al'aziz mabuwayi wanda ba abin da ke sa alwahhab mai baiwa da kyauta ga wanda ya so ma'ana taskar ubangiji su ne suke raba ta ballantana su ce wannan ya tantanta a nata ya zama manzo ko a baki annabta wancan bai tantanta ba dan me za su rika nuna manzo Allah sai bai tantanta da annabta ba dan me za su rika nuna wadansu da yake su sai su suka fi tantanta da annabta ko manzanci shin taskar ubangiji na hannun su ne abinda an fi bikin jana gurin am wato al-munqati'a bi ma'ana bal sannan ana kaddara mata hamzatul istifhami sai zanto istifhamun inkari wato ana musu musun wannan tunanin am bari a inda hum khaza'in rahmat rabbik shin a wurin ka kaskokin rahamar ubangiji ka yake al-aziz mabuwai al-wahhab mai baiwa shin a wurin sa yake abin nufi takkar ubangiji ba ta wurin su taskar rahmar Allah ba ta wurin su to tunda ko taskar ba hannun su take ba a ce ba su da zabi wajen waye zai zama annabi waye ba zai zama ba waye zai zama manzo waye ba zai zama ba wanda taskar ke hannun su shine Allah shi kadai to shi kuma shi yake tasarrufi cikin ta cikin abin da yake wato wannan idan ka lura yayi ne ya da fadin Allah ta'ala a can cikin suratul zukhruf din lokacin da muka karanta wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim sai Allah ya ahum yaqtimuna rahmat rabbik shin su ne suke raba suke kasafin rahamar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba muka karkata rayuwarsu a gidan duniya wane ya zama mai sana'a kaza wane mai sana'a iri kaza wane a gari kaza wane a kasa kaza wane ya zama annabi wane kuma ya zanto mabiyi babu yadda iya قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون معناه دي ولا نانونا ana ba su ansa da cewa annabci zaɓi ne na Allah manzanci zabi ne na Allah kuma ubangiji ta'ala bai sanya ka'ida ba da ake cikawa sai da duk wanda ya cika ya zama annabi a'a zaɓi ne tsantsa daga Allah da haka ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun da haka ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da haka yake walakin Allah yattabi rusulahu man yasha yattabi ko min rusulihi ko rusulahu man yasha ubangiji ke zabar wanda ya so cikin manzalinsa ma'ana dai zafi ne wa min aba'ihim wa ikhwanihim wajin tabainahum wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajin tabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim Allah ya amfani da wannan kalmomi guda uku ko dai kalmar al-istifa Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan min an-nas ko kalmar al-ikhtiyar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ko kalmar al-ijtiba al-ijtiba walakin Allah yajtabi rusulahu yajtabi al-ijtiba kenan da al-istifa da al-ikhtiyar da al-istifa suna nufin tsantsar zabi zabi cikakken zabi ba shawarar wani ba sa hannun wani haka Allah ya zaɓi wani ya mai shi annabi to da haka kenan ku kawo shawarar cewa ko wani da wani magira ko wani ko wani ko wani wannan ba ta so ba za ku ba ta shawara ne da wanda ake baiwa shawara amma ubangiji ta ba ba shawara sai dai a roƙi shi ita kuma annabta bai sa ta ba a karkashin abin da in an roƙa zai bayar zaɓi ne ya zaɓa ko da wani ya roƙa an bayar to shikenan an cika an yi dace ne da me zaɓi zaɓi. dan kila na iya cewa ai Musa ya roki sa masa dan ya zama annabi wa ja'alni waziran min ahli haruna bihi adri wa fi amri da tabbata haka kafiran wa nazkuraka kafiran to wannan ya dace kuma da zabi din kuma da addu'a ubangiji ta'ala yake am khaza'in rahmat rabbikal aziz wa ghafur am lahum mulku samawati wal ard bali shin ko su ne suke da mulkin sammai da ƙasa wa ma bai kuma da abin da ke tsakanin su suna da wannan duk mai tambayi duk wanda ya san fasu da shi fanyar ta kofin asba to su hau wata wa wani fil da zuwa ga sama su je su hau kan al'arfin ubangiji su yi umarni da hani su nada wanda suke so su cire wanda suke so in suna ganin sa'a yin haka wannan kalubalen ana ta su fanyar ta kofin su hau mana fil asbab cikin matakalai na zuwa sama an asbab jan idan sabab sabab shine duk abin da ka saki dan ya zama wasilar ka na ka samu wani abu da haka ake kiran igiya sabab dan mutum na kullu guga a jiki ya zo ya rijiya ta zama to wasila na samu mai ruwa hanya wanda za ta kai ka daga nan zuwa unguwar ku bayan an tashi daga karatu ana kiranta sabab li'annaha tusiluka ila baitika wa darik dan tana sadar da kai zuwa gidanka sabab kenan falyasakun fil asbab idan suna da wani sababi na hawa sama wata na'ura ko wata matattakala ko igiya to su wulla ta makale da hau sama in sun hau kan al'ad to sai su yi magana domin ba wanda yake da ikon ayi kaza ko a naɗa kaza ko ɗaukar rai ko talautarwa ko sai wanda yake kan al'ad to wanda yake kan al'ad ko shi ne ba Allah ta'ala shi kadai wanda ke ko ba ku duk abin da ba Allah ba kasa yake da al'ad Allah ne kadai yake saboda al'arfi amma duk wanda ba Allah ba mutum ne aljanna ba na haka kasa yake da al'arfi an gane din inda a mutane suna da iko su hau su da suke da sai su yi iko su wanda suke so ko su wanda suke so shine amlahum mulku samawati wal ardi wa bainahuma falyasqu fil asbab jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab lafazin jun na nufin jama'a mayaka taron mayaka wato rundunar yaki kenan sune aljundu aljai runduna ta yaki waɗansu malaman suka ce a nan gudun jundun Kabar ne ana kaddara masa da hum jundun su wata yar karamar runduna ce mai jinu yar karamar runduna kalmar ma ji a biha littahqiri dan nuna ba su isa komai ba jundun ma su din wata yar karamar runduna ce mahazumun wadda za a rinjaye ta hunalika a can inda za a gabza yaki idan an fita filin yaki min al-ahzab daga cikin rundunonin kafirai abin nufi su kafiran yanzu duk yawansu duk taransu jindin ma yar karamar runduna ce minan azabi in an kwatanta da kungiyoyin kafarai da suka wuce a baya a tarihi na daɗin sun fi na yanzu yawa na daɗin sun fi na yanzu karfi to su waɗannan na yanzu runduna ce yar kankanwa mahazuman za a rinjaye su nalika a can fagen fama idan an fita to a wani fagen fama tunda lokacin aya tana magana ne a makka ba a riga an fara yaki ba yaki sai da aka zo madina ne malamai suka ce wannan aya tana bishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wata rana za ta zo nan gaba a tarihi kana ganin ka yanzu a koyi ku yi sallah a koyi ka ji kuka gondo a koyi to za a zo wata rana za ku gamsa yaki a wani fili duk da ba faɗa maka sunan sunan filin ba yanzu kuma su waɗannan can za a rinjaye su a ci nasara a kansu kai da sabon ka za ku ci nasara a kansu sai da to bishara ake wa manzon Allah malaman da suka fassara wannan aya akan haka suka ce suka kulla alaka tsakanin da ayar da ke cikin suratul qamar da Allah ce am yaquluna nahnu jami'un sai sayuhdamul jam'u wa yuwalluna dubur sayuhdamul jam'u da za a kafara dubur zai baya su gudu ina a filin badar yawmal furqan taqal kafin abin ya zo ake biya manzo Allah labarin zuwan sa ai maka bishara a kwantar da hankalinsa dan ya manta da rauni da yake ganin sahabban yanzu wannan raunin nan gaba zai canja ya zama karfi ya manta da rashin yawa da yake gani yanzu nan gaba za su canja zanzu suna da yawa suna da ba ina ba da gudu wannan abin da wadansu malamai suka fassara kenan cikin malaman tafsiri kuma malaman tafsirin suka ce a'a wannan aya tana baiwa manzon Allah labari ne na baya dan ya tuna ko dan ya samu kwanciyar hankali cewa wannan labarin yana iya maimaituwa a nan ko jundu su waɗannan kafaran da kuke gani yanzu wato kamar wata runduna ke min al'azab cikin ne irin na kafirai wanda suka wuce a baya mahzumun wanda an rinjaye su wanda wanda suka wuce a baya hunalika a can wani zamani na baya da ya wuce a tare an ci nasara a kansu imma dai wanda aka umarci annabin da ya yake su annabin ya tsara a kansu imma wanda ba umarci annabin ya yake su ba Allah ya saukar da azaba a kansu dan haka sun zanto mahzumun ababan runduna ne ababan rinjaya ne hunalika a can wani zamani da ya wuce baya a tare abin da yasa suka ce haka ake nufi suka ce abin da zai zo gaba ayar gaba kamar badal ta wannan da Allah ke kazzaba qablahum qaum nuh wa ad wa fir'aun dhul awtad wa samud wa qaum wa ashabul aika ulaika al-ahzab wadannan dukkan ahzab ne kazzabat qablahum kafin kafiran yanzu da waɗansu kafiran sun kafirce cewa annaba da aka tulo su ne kamar wa qaumun nuh mutanen annabi wa had adawa wa fir'aun zul awtad da fir'aun zul awtad ma abutin karfi lafazin al awtad jam'i ne na al watidu idan cewa ta mutun kasra wanda al watid shine turki to akan ce zal awtad ana nufin ma abutin karfi dan turki yana karfafa abinda aka daure sai turkin ya rike shi hana shi tafiya dan haka da an ce wa mutum zul autat ma'ana mai karfi kenan waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi da zul autat ma'abucin karfin mulki domin duk inda ka ga wata tilke daya autat da tilke da yawa to yanzu akwai dabbobin da aka daure za ka yi tilke ne a ka ba dabba daure ha a ce mutum ya zama kamar wani eh, bitan a duk inda ka ga tilke tilke turaku da yawa to kenan akwai dabbobi da yawa akwai dawaki da yawa akwai dakuma da yawa akwai alfadarai akwai kaza akwai kaza taruwar dawaki da taruwar waɗannan al'amura da sauran dabbobi da ababen hawa da yake nuna wa karfin mulki to shi sa ake cewa fir'auna zul auta saboda yana da karfin mulki ma'ana yana da runduna mai karfi waɗanda yake da yake amma tare da haka ubangiji ta ala ba su gagare shi ba wa samud da kuma samudawa wa qaumun da mutanen annabi lut wa ashabul aika wa da kuma ashabul aika aika سواء أصحاب الأيكة وتبتنا النبي شعيب عليه السلام كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ubangiji ce ula'ikal ahzab waɗannan fa kaɗan ne daga cikin rundunonin kafare na da wanda aka halaka to kaga sai zanto waɗannan ayoyin kamar fassara wata ce jundun ma hunalika mahsumun min al-azab wato wannan ayoyin sai zanto badal ne na watan aya sai zanto badalu ba'dun min kulli jundun din sai zanto na kira din da aka lissa abin jundun lalle su kafirai da ba dina ce ma mai yawa suna da yawa waɗanda suka kafirce a baya a tarihi ba yan kaɗan bane ba amma tare da haka mahazuzun hunalika an rinjaye su akan haka an rinjaye su a can zamanin da ya wuce a baya a tarihi ina fatan mun fahimta da haka ma sun tana zuwa imalin dalala ala ta'zim imalin dalala ala tahqir wa taqlid ko nuna kankantar abu ko nuna yawansa siyakin zance ko ma'anar daga baya ita ce za ta tantance cewa shin yawa ake nufi ko kuma kankanta da nufi in kullum illa kadzabar rusula fa haqaifa in kullum babu daya daga cikin dukkan waɗannan da suka aka lissafa maka su qawmun da adun da fir'aun da auta da samud da qawmun da ashabul aika ba sai daga cikin su illa kadzabar rusula fa sai sun kare da manzo ko sun kare da manzanni fa haqaifa sai uquba ta ta sauka ana qaddara ya a karfe fa kasancewar an shafe ta sai aka bar kasra litadulla alaiha in ba haka ba ba haka iqabu inda iqabun din ya zanto an kyale ta fa'ili ba dan ya ba ta munasaba da sai zanto iqabun din ba mun ga ta mutum ne take marfu'a ta kace ban mata mata dan saboda fa'il ne nan hatta ya hibbu hatta idan to fi'li madhi iqab sai zanto ne fa'il fa'il ko marfu'i ne amma anan bayanin shi zama rufa'a ya'un da ake kasarawa wato ta karshe ya ya'un mutakallim fa hakka iqabi ina ba ta fahimta dan kin sai dai a kaddara masa fa'ilun marfu'un بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها استدار المؤلف بحركة المناسبة كذا حركة مناسبة التي كتم با إتتانا با تزمى مضمومة كانت وما ينظر هؤلاء اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه وترون الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشكرنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وما ينظر هؤلاء waɗannan kafirai da yanzu babu abin da suke jira illa صيحة واحدة fate tsawa guda daya busa da za a yi domin mutuwar mutane sannan a sake wata busar dan صيحة su ba abin da suke illa illa sayhatan wahidatan wata busa guda daya wannan busa ba ta da maimaituwa kalmar fawak haka take a wata kira'a da yawa fa'ul din fataha a wata kira'a malaha min fuwak fa'ul din sai ai masa damma wadansu malaman lugha suka fassara ta da cewa ko kai wa fa'il din fataha ko damma ma'anar ɗaya ce ba ta canja waɗansu malaman suka canja suka ce idan an yi wa fa'il din fataha sai ya zanto ma'anarta malaha min fawaq babu yanda za a yi wannan tsawar ta bar wani ɗan lokaci bayan yin ta na rayuwar mutum ko babu yadda za a yi wannan tsawar ta bar wani ɗan lokaci komin kankantarsa bayan an yi ta na sa ana yin tsawon mutane suna tashi fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bi zahira ka fa utaqib ko fa اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب وما ينظر هؤلاء waɗannan kafirai na yanzu babu abin da suke jira illa sayhatan wahidatan face tsawa guda ɗaya busa da za a yi domin mutuwar mutane sannan a sake wata busar don kashe su ba abin da suke jira illa sayhatan wahidatan wata busa guda ɗaya ta kiyama ma laha min fawaq wannan busa ba ta da maimaituwa kalmar fawaq haka take a wata kira'a da yawa fa'ul din fataha a wata kira'a ma laha min tuwaq fa'ul din sai ai mata damma waɗansu malaman lugha suka fassara shi da cewa ko ka yi wa fa'un din fataha ko damma ma'anar ɗaya ba ta canja waɗansu malaman suka canja suka ce idan an yi wa fa'un din fataha sai ya zanto ma'anarta malaha min fawaq babu yadda za a yi wannan tsawar ta bar wani ɗan lokaci bayan yin ta na rayuwar mutum ko babu yadda za a yi wannan tsawar ta bar wani ɗan lokaci ko min kankantarsa bayan an yi ta na tashinsa ana yin tsawon mutane suna tashi fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum sahira ka fa utafi ko fa al fujaiya daga yin dusar kwatsam kawai sai ga kowa ya tashi an tara mutane a fili da shine malam amin fawa su malaman suka fassara cewa abinda ake nufi da fawa wato ainihin shine dan kankanin lokacin da ke tsakanin tatsar nono biyu lokacin da ka tatsi nono a hantsan dabba ka tatso ba za ka saki ba idan ka tashi kuma sai ka sake kamawa to wannan dan lokacin da ke tsakanin tatsar farko da ta biyu ya kai saka nawa to wannan shine ake kira kuwa idan an yi zama kuwa mal amin kuwa wato ba wani ba wani dan kankanin lokaci da ya kai ma da tsakanin da ke tsakanin tatsar dabba da kuma sake kama hantsar a sake tasowa tatsar farko da ta biyu wannan ba wanda zai fahimta shi daga abin da kuka kunji ka sage amma wanda ya taba wanda yake makiyayi inda aka akwai da fulata a nan gurin yana da abin da shanu ya san cewa wajen tatsa idan an kamo an tatso ya zai ba zai zai kare ba sai kuma a saki sai a sake matsowa to wannan dan lokacin na sakin da aka yi kafin a sake kamawa shine ne wa ko ka fassara shi da haka ko ka fassara yaro da yake jin yunwa mahaifiyarsa ta ba shi mai ke sha lokacin da ya zuka ya zuka da ya suka bakin sa ba zai dan suke ba dan hadi wannan dan sukin da yi ya kuma sake kamawa dan zan lokacin da ke tsakanin sukin kafin ya sake kamawa shine dai kuwa idan jariri ne lokacin shin sa idan kuma ta ne lokacin tatsa dan da ke tsakanin tatsa guda biyu ina jin dai ba da tafi ko kace wancan ko kace wancan gaskiya dai ko kace fawa ko kace fawa sai yana daukar ma'ana guda daya wai kuma suka ce malaha min fawaf yani la malaha min takarrur bota ɗaya ce wadda ba ta maimaituwa idan aka yi motsaf shi kenan ba sai an sake an sake an sake ba ta da ba ta da ba ta da ko ta biya ne ma yanzu haula kafaran yanzu ba abin da suke jira sai wannan kaga an nazaru nan da ma'ana al intizar jira wa qalu su kafare suka ce rabbana ya ubangijin mu addillana kisana ka gaggauto mana da rabon mu lafazin alƙittu yana daukar ma'anan annasi rabo sannan lafazin alƙittu yana nufin fallan takarda ko fallan fata da ake rubutu a cikin ta da idan za a yi wa mutum kyauta ko wani attajiri zai maka kyauta ko wani sarki zai maka kyauta to zai kira ka ne kai mutumin wani gari ne idan daga nan Kano kake ka ce kai mutumin gwarzo ne sai sa a rubuta kwallon takarda sai ce ka kai wajen hakimin gwarzo ko ka kai wajen kaza dauri kaza da ka kai takardar abin da ke ciki ce a baka ne za a baka dan kara baka hanya ɗan fashi su tare ka tun da rayuwar Laraba ta jahiliya ko me wato tawo tsari a cikin sahara to amma idan baka takardar da ka je dama da rubuce kuma sai karɓo cikin kafar a wajen sa to yadda ake cewa alqisqu ala rafi ko rabo ko kuma alqittu dan haka malamai suka yi mata fassara guda biyu ta aya idan mun kulki rabbana ajjala na kitaba ya ubangiji gaggauto mana da rabon mu mana qabla yawmin hisab kafin ranar hisabi ma'ana wai suna so Allah ya gaggauto musu da azaba kafin ma ranar hisabi kafin ma ranar tashin kiyama to kaga wannan kaiwa matuƙa wajen tauri kai da cewa ke da kuma jahiltar ubangiji don wanda ya jahilci Allah ne kawai zai fito wannan mummunar magana yace wa gaggauto gauto masa da rabansa to kaga wannan aya ai ta dace da ayar da ɗaya daga cikin sun ke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-hakam indaka fa amtar alaina ijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim in har daga cikin ne Qur'anin nan daga gare ka ne yi mana ruwan duwatsu daga sama haka ɗaya daga cikin su ya faɗa ko wadansu daga cikin su suka faɗa kaga wannan duk suna nufin a gaggauta musu azaba shi yasa Allah yake wa yasta'dilunaka bil azab wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab yasta'dilunaka bil azab wa inna jahannama la muhiqqun bil kafirin wato suna ta neman wani a gaggauta musu da azaba in ba dan Allah ya sanya wani lokaci kai da ba da ya zo musu da azaba to shine dai anan gurin ajjala na kafana kaula bil hisab wadansu malamai suka fasara alkitab din da cewa shine fallan takarda a nan gurin sai zanto suna nufin littafi ajjala na kafana ka ba mu namu rabon da littafi mana mu ba sai mun bi wannan alqur'anin da ka turo wa manzon ka Muhammadu saukar mana da sabon littafin daban namu kamar da yawan hisab kafin ranar hisabi ta zo mu ma a ba mu namu amma mu ba za mu gudanar kaga in wata magana dai suka faɗa kafirci ce in ma wannan tabiyin sai dai dun mai kace kafirci ce to sai dai ayoyin alqur'ani da dama sun fa ba da shaida akan zantan farko sama da wannan zance na biyu to anan nake so in ce kaga nan zaka ga kuskuren wani littafi da ya kunshi rabbanoni duk rabbana rabbana cikin alqur'ani kadai aka rubuta a ciki wai a matsayin addu'a aka tara kuma ake sayarwa ko mutum ya je ya ta karanta ba ko shakka babu a cikin su akwai rabbana atana fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wannan kan kore ne kai rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la tuzigh kada shine wannan kaga la ilaha ya ku kaga ne kun ganci du'a rabbana na alqur'ani mai tsarki tare da fa'idodi kaga wallahi ban ma sai na tuba sai Muhammad ibnu dan jinjiri la ilaha to kaga idan ka tara rabbun idan ka tara rabbunoni na alqur'ani gaba daya a wuri daya kace za ka yi addu'a da su ka karshe mutum zai samu rabbana addilla na kitana qabla yawmin hisab tana ciwo sannan mutum zai don sami rabbana absarna wa samina farjina la abar salih inna mu'minun kafare za su faɗi wannan ranar tashin kiyama su ce ya gidi abin nan da manzon kai faɗa maka yanzu mun gani mun ji mun gani a mayar da mu duniya ma gyara kai yanzu anan gurin a cikin masallaci kana karanta ta ko matarka kana karanta ta a gida kaga wannan shine sharrin da ke cikin tsubbu da in ba da dan tsubbu dan tsubbu ba wanda zai wannan to dan saboda haka wannan ya kamata a yi duk wanda kaga ya tara wannan to wallahi kawai mutum ne dai wanda kila yi gardanci tsantsa wanda bai da alaka da ilimin addini duk mai alaka da ilimin addini ba zai tara wannan ba domin idan kana san addu'o'i masu romo su ne addu'o'in da manzon Allah ya yi to kuma wannan kaga suna da littattafai idan ka dauki littafin al-azkar na Imam nawawi kaga yana da addu'o'i da dama wanda manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tara maka soje guda idan ka dauki tumfatul zakirin na Imam Shaukani ya tara maka addu'o'i da azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka dauki al-kalimu tayyib na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya tara maka naji ya sun tara wa idan ka dauki al-wabil tayyib min al-kalimu tayyib shi ma ya tara maka idan ka dauki littafin Hisnul Muslim wanda al-Qahtani yayi a wannan zamanin shi kuma ya tattaro daga cikin waɗannan littattafan kadin shi ma ya tara maka to wannan shine zaka samu addu'o'i da suka dace da koyarwar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma mutakar kana daukan wani burdin yasin burdin ilawaka rabbanuni to mutum za su fahimta baro in su ne kawai su waɗannan abin da suka damu da shi ya za su zuba littafin su samu kuɗi amma ba ruwan su bane sun dace da sunan annabi ko sun saba masa to ba abin da ya dace. su abin da dai suke ganin in sun yi a kasuwa za a saya to ko tsafi ne ko fa'ida ne ko dabo ne to su dai za su yi su dai su samu kuɗi neman abin suke Allah tsare mu wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yawm al-hisab Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isbir ala ma yaquluna ya hakuri dangane da abinda da suke faɗa na waɗannan maganganu marasa daɗi wadkur abdana dawud da zalai ka tana bawan Allah ya ce bawan mu dan ya shi dan ya karrama shi sai ya jinkina shi zuwa gare shi zal'ayid ma'abucin karfi lafazin al'ayid anan karka dauka jam'i ne na yadun don yadun hannu daya al'aidi idan ka yi ya'un kuma ya zama hannaye amma al'aid ba tare da ya'un a karshe ba yana nufin karfi daga ada ya idu aidan idan an ce ada fi da ma bidin sa kenan alhamda ga alif ga dalu ya idu ya ga alhamda da zaka yi ta kan dago bayan ta ya kuma sai dal fi ne mubarak idan su kenan al'aid daga nan aka samu at-ta'yid ne karfafa abu wallahu yu'ayyidu بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الأيد كالفي كده والقرآن da na tuna bawa ku Dawud shine annabi Dawud zal'ait ma abucin karfi da himma da kwazo innahu awwab lalle ki bawa ne mai yawan koma zuwa ga mahalicin sa inna sakharnal jibala ma'a lalle mu mun hore masa duwatsu yusabbihuna bil suna yin tasbihi tare da bil ashiyi a lokacin yammaci wal israr da lokacin hudowar rana hakan sai al'ashiyu ana nufin daga la'asar zuwa faduwar rana a waɗansu malaman suka ce daga lokacin da rana ta bar tsakiya zuwa ta ko al'ashiyu ko al'ashiya ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa atiyatan aw duhaha nan kuma al'ashiyu ba tare da ta ba ma'anar sa daya al-israr lokacin hudowar rana wa sayra suratan tsuntsaye kuma mun hore masa su mun taro masa da su wuri guda kullun lahu awwab Ko kowane ɗaya daga cikin su yana miƙa lamarinsa zuwa ga annabi Dawud a matsayin shugabansa abinda annabi Dawud ya ce a yi za a yi wato cikin waɗannan halittu wa tadadna mulkahu mun karfafa mulkinsa wa atainahu al-hikma mun baki hikima hikima waɗansu malaman tafsiri sun fassara ta da annabta waɗansu malamai sun fassara ta da cewa shine azancin magana da iya magana wa fasl al-khitab sannan mun bashi rabe zance ta yadda idan yayi magana ba wanda zai ce bai fahimta ba Allah ya bashi basira da idan yayi zance yana yi daidai da bukatar wanda ya saurare shi ko daidai bukatar wanda ya tambaye shi وهل أتاك نبع القتل إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قتلان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء ina ganin anan ya kamata mu tsaya domin idan mun ganin kissar tana da labari da muke bukatar mu tace shi dan mu faɗi menene gaskiya ne Isra'iliya in muka fide shi yanzu to za mu wuce lokacin da ya kamata sai mu tsaya nan mako kuma sai mu a kansa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya kafe mu yana cewa gaskiya ne ta ke duk surar da ke da ya ayyuhal amanu sura ce madaniya kuma wata ke da ya ayyuhan su makiya ce akwai wannan zancen malamai sun yi shi amma zance ne mai rauni saboda an sami ya ayyuhan nas a cikin surar da duk malamai sun yarda cewa kuma sura ce madaniya kaga cewa ya ayyuhan nas sura ta zama makiya a gaskiya bane suratul bakara gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i a cewa madaniya ce amma a cikin akwai yayi wannan nasu hasu ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwat aduwwun mubin duk sun suratul baqara ka cikin suratul madaniya dan ka wannan magana ba gaskiya bace ba babban da ake suke cewa sura madaniya ita ce sura da aka saukar kafin hijira a makiya kai madani saukar bayan hijira amma sai sura da take da ayyuhan nasu ta zama makiya ya ayyuhan ladina amanu madani to ya zame da kaso na surori wanda ba ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu kuma gaba daya cikin su wanda kuma suna nan da yawa cikin alkurani wannan sai ina haka da Allah ka fassara mun wannan aya har yanzu zuwa faɗin Allah ta'ala inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد كيف؟ الأمر ده هو كده abinda aya take أعلم walau anna qur'anan suyirat bihi jibal inda a ce akwai wani abin karantawa wanda za a tafiyar da duwatsu saboda shi lokacin da ake karanta shi duwatsu su narke saboda tasirin su zama gari aw qutiyat bihi al-ardu ko a yayyanke kasa a daddatsa ita saboda shi aw kullima bihi al-mauta ko tasirin karatunsa ya sa mamata su yi magana inda a ce akwai wani abin karantawa wanda yake da wannan tasirin sai ne jawabin lau an shafe shi lakana hazar kitab da wannan littafin shine zai samu wannan littafin a shekarar alkur'an da ke cikin wannan ba ta nufin qur'ani wanda da aka yi fara maza Allah kana mai abin karantawa abin karantawa inda ake akwai wani abin karantawa wanda karanta shi zai zuwa su su narke su zama gani karanta shi zai sa ba mata su yi magana karanta shi zai sa kaza ta yayin ke ta zai inda ake akwai wani abin karanta ga wannan da jawabin lauzun mahzuf ne ka kaddara shi cewa la kana ah, wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai game da wannan tafsirin wannan aya akwai zantukan da ba wannan ba amma wannan ke fi saboda abinda aka sani sananne cewa cikin alqur'ani jawabin law galibi ana shafi. shi an gane ku walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كذا ولو ترى يذوقه على النار لرأيت أمرا عجبا كو أديبا لرأيت شيئا فظيعا da kaga wani abu mai suwa inda ka gani amma sai aka kafa jawabin launin walau tara in zalimuna fi gamaratul maut wal malaikatu basitu aydihim la ra'aita amran adiban ko la ra'aita shay'an fadhi'an an ne ko la ra'aita azaban mahinan ka kaddara da zaka iya kaddara walau tara idh fazi'u fala fawta la ra'aita amran azima duk inda dai lawa take jawabin ta akan shafi shi haka yake a cikin alqur'ani gaba ɗaya ko galibin sa to kaga nan wurin walau anna qur'ana sirra bil jibal shi ma la kana hadal kitab da haka dai walau anna qur'ana sirra bil jibal wa qutat bil ardi aw kullama bihi al mauta sai Allah ce bal lillahi al amru jami'a bari lamari gaba ɗaya a hannun Allah yake afalam ya'ti allazina amanu an law sha'a Allah la hada an-nas jami'a shin mummunai ba su tsaye da zato ba cewa da Allah ya ga dama da ya shirye da mutane abin nufi da Allah ya ga dama da sai shirye da mutane gaba ɗaya babu wanda ya zama kafiri babu wanda ya zama halakacce ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لفظ قارعة أنا نفهم عذابها القارعة ما القارعة wa ma adraka musari wala yazalu alladhina kafaru ba za su gushe ba tusibuhum bima sanu qari'atan azaba ta rinka sauka a kansu a sakamakon kafircin su duk inda kafirai suke sai azaba ta same a sakamakon kafircin su ta ko ta a kusa da gidajensu ko dai azaba irin ta da da aka halakar da mutane da dama da ita halakar da al'umma da ita ko kuma azaba da annabi ka jarraba mutane ita lokaci bayan lokaci ko ambaliyar ruwa ko girgizar kasa ko na abin da ko kuma rashin kwanciyar hankali da damuwa da Allah zai sa su tunda duk wanda ya ƙin imani da Allah ubangiji da Allah sai ya yi masa azaba kuma azaba iri uku azabar duniya da azabar barzahu da azabar tashin kiyama azabar duniya kila ba za ka ganta ba zan ganta ba zan ganshi a cikin jirgi za ka ganshi a cikin jirgi za ka ganshi a cikin dogayen gidaje ba a ɗauke wutar lantarki ba matsalar ruwan sha Lakin na lakinnahu yata'azzabu nafsiyar yana jin kunci a zuci irin wanda kai mamuli baka ji yasa mutum a kasar da ba a ɗauke wuta ba a yanke ruwan famfo ko sai gaje ya hangin din kansa ya lafiya kansa ai ka san daɗi ne sai haka ko wahala wani kunci ne idan sai haka irin azabar da kai Allah ba zai sa maka ita ba kai mummuni al'azabun nafsi kenan azaba ta rai ta cikin gadan da cikin hutu da AC da kayan ci da kayan jin daɗi da gyararren tsari na kiwon lafiya amma Allah ya hana su kwanciyar hankali ya hana su walwala suna cikin damuwa da tashin hankali dan Allah ya alƙawari wa man arba an yusri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nasruhu yawm al-qiyamati an sannan kuma ya game da wannan al'azabu dunyawi mawsulun bi azab al-barzakh bai haɗe da azaba na barzakh dan daga bi za a yi masa azabar daukar rai kuma azabar kabari ta shigo kai tsaye ba tare da wani abu ya yanke ba wa azabul barzakh mawsulun bi azab al-akhir kuma sannan ya haɗu da azabar lahira Allah tsare shi ne tusibuhum bima sana'u qariha aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah haka za su cigaba da fuskantar matsala har alƙawalin Allah ya yi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wato ubangiji da Allah baya saba alƙawarinsa da haka ya'yan ma abin da ke sa mutum ya samu kwanciyar hankali da walwalar zuci ba kuɗi bane ba ba dukiya bace ba ba sarauta bace ba abin da ke kawo kwanciyar hankali da walwalar zuci shine bin Allah da imani da Allah kuma ko a cikin mamunai wanda ya fi karfin imani da suna Allah da bin Allah to ya fi ɗayan kwanciyar hankali ko da don mutane mamunai ne kaga suna da kwanciyar hankali su duka sai shay'un mushtarak bainahum biwasfihim mu'minin muslimin kasancewar su musulmai ya nuna suna da kwanciyar hankali su duka saboda imani to amma na wani kuma ya fi na wani wannan fifikon kuma ba fifiko ne na kuɗi ba za ka samu wani daga shekara ashirin zuwa yau ba da matsalar abin hawa ko wurin kwana ko abinci ko abin sha ko sutura ko kuɗin makaranta ko kuɗin magani na ko na iyalinsa daga shekara ashirin zuwa yanzu ba da wannan matsalar wanda daga shekara talatin zuwa yanzu ba da wannan matsalar za ka samu wani a cikin wata abin ma ba za su wuce ba sai ya samu wannan matsalar amma wannan ɗin ku kwanciyar hankali na ƙarshen saboda wancan na farko saboda ni'imar gangan jiki ba ita ce ni'ima ba ni'imar zuciya ita ce ni'ima kamar yadda azabar gangan jiki tana da sauki azabar da ta samu mutum a zuciya wannan ita ce babbar azaba mutane ko galibi sun jahilci wannan galibi abinda mutane suke rigima kai ya zaka samu gida ya zaka samu mota ya zaka samu kudi a banki to sai ka same su kuma hankalin ka yi kwanciya saboda ba ka bin Allah saboda hanyar da ka same su kuma ta haramun ce ila wani sashi na cikin dan adam aka yi ciniki da kai ka sayar ila wani tsafi kai ila wata sata kai ila wata damfara kai ila wani ha'inci kai ila wani algusu kai babu yanda za a yi Allah ya kwantar maka da hankali kana cikin wannan kila kuɗin talakawa ka sata daga cikin tirejari na gwamnati babu yadda za a yi ka samu kai da kwanciyar hankali sai ranar da ka tuba mutane za a iya ganin ka kai sha'awar ka amma jahilai kenan irin wanda suka yi sha'awar karun na lokacin da suka gani suka ce ya laifin nan nisla ma utiya karun innahu la zu'a zalbi amma wanda suka san abin da suke ba sa sha'awar ka sai gaske ne sai ganga haka kawai amma yadda kai ba mai ganin ka ana lallabe ka da to ana takoran mutane ana ta duka su wannan duk wanda ya san Allah tausayi kai ke bi ya san nauyi ne akan ka ba ka sani amma a yau muna da bukatar wanda zai tunatar da mu wannan magana sai da mutum baya jin takaici lokacin da ya nisanci ubangiji amma yana jin takaici lokacin da wata gwamnati ba ta ko wani mai kuɗi baya yi amma ya nisanci Allah baya jin baya jin takaicin komai sai da mutum ya fi jin wanki ya wadatu lokacin da ya kusanci wani mai mulki ko wani mai kuɗi ko wani masaraki amma baya jin cewa arziki da kwanciyar hankali da walwala shine ya zan yi in kusance ubangiji ta ala ka kalubalanci dukkan attajirin da ba kan tsarin Allah yake ba kuma ba hanyar Allah bai samu kuɗinsa ba da dukkan mai mulkin da yake zalunci ya mai da kudin gwamnati daidai da kuɗinsa da ya gada wajen mahaifinsa ka kalubalanci su wa yake da kwanciyar hankali wallahi tallahi ba mai kwanciyar hankali ko ya faɗa ƙarya yake dan ba ita ce hanyar da ake bi a samu kwanciyar hankali da walwala ba baya barci lokacin da yake so yadda kake so kai barci lokacin da kake so baya tashi lokacin da yake so baya ganin wanda yake so sai dai mutane su gaishe a tilas sannan me ya daɗin ma mulki a Najeriya ka gama mulkin ka tsaf ka zo za ka wuce da jiniyar ana jiniya dan daba dan sorisho ya tura maka ajar kuma gobe ka aiko kuɗi ko jibi dan idan ka sake wuce wannan gaba kada zage ka in ka bashi kuɗin shi kuma sai da ka zo sai sai sai ka yi sai kaza sai kaza idan kuɗin sun kare da ka zo wucewa da jiniya so kake kallo inda inda ba suke sun sai ba ma yi kudin sun kare kenan sai ka kike so wannan ku shine wasifa da muke billahi allazi la ilaha illa wa kowa ta haka ake yi. lika hoton ka dan su samu kudin idan kudin sun kare su yage su sa wani kijir ka ka zo su ce ba ma yi kuma dole ka aiko musu da daddare dan Allah kai kake mulkin su ko su suke mulkin ka su kake mulkin ka ba kake mulkin su dan in ka kake mulkin ka ai wargi ma wuri ke wani zai zage ka ran lafiya ba kake mulkin su su suke mulkin ka to me jin dariya wannan babu wani jin dariya cikin wannan wani kaskantacce ya zage ka ya zage mahaifinka irin yadda ya so kuma a gaban gidanka ya ci ka kuma wannan fa ila ya fitar da haƙƙinsa ne ki da ka cuce ki ne ya rasa makarantar yi sauran miliyoyin da ba su zage ka ba haƙƙinsa sai a lahira ba ki da ya zage ki har da haƙƙin mutum gaba ɗaya ya fitar na shi kawai ya fitar shi ma yawa ko suka kuma za a yi masa suko gobe kenan in kuma shi ne ya zalunci ya wuce kuma a karin hukuma da ya yi zalunci ya yi zagin da ya fi karfin abin da yake bi Allah mai adalci ne inna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah baya zalunta bai wallahi wannan ba abin dariya bane ba haka yake karkashin ayoyin alqur'ani ko hadisi wanda ba su samu sukuni sun yi zagi ba ko su suna da mutuncin da ba za su yi zagi ba amma dai ba su ce sun yafe ba kuma suna nan da yawa miliyoyin mutane kuma za a je lahira kuma kai ba kai saka ce ba za ka je ba kuma idan yau wani zai kare ka da ƙarya ko gaskiya ranar tashin kiyama sai a ce da masu kare ka ha antum ula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyama am man yakunu alaihim wakila ku masu kare shi kun shiga rediyo kun shiga talabijin kun shiga jarida da wanda aka sai tunanin su suka yi rubuce rubuce suka yi batanci suka yi zagi suka yi kawai dan wane dore dan wane ji dadi aka ba su yan masabbai suka sa aljihu su suka ci abin da ya zama taki suka zubar a shadda suka sanya tufafin da ya zama sunna suka jefar ya samu kuma daga sanin tashin kiyama wai dukkan mu gaba ɗaya sai mu wulakanta wai da malami da dan boko da mai sana'a da wanda ba kowa sai wulakanta kowa sai zanto shi din kansa na sayarwa ne malamin addini ne da kansa na sayarwa yana da farashin sa da mai mulki zai sayi shi da shi ko siyasa zai sayi shi da shi Sai yadda idan ya saya din ya biya sai abin da mai mulki yake so shi za a faɗa yi ƙarya ka kare ta lokacin da zai kuskure ba zai shawarce ka ba in yi kuskuren kuma kai tawili dan ka kare kuskuren in baya in yana son ka kare shi lokacin kafin yi sai ce me ya kamata a yi a addinance sai ka faɗa masa to in yi abin wani so ke shi sai ka kare wannan abin dan ka kana kare addini ne amma bai faɗa maka bai ya farnasa sannan kuma kamar za ka kare shi da aya da hadisi ma'ana ka mayar da ayoyin alqur'ani da hadisi zan kawo garkuwar karawa ne dan haka Allah ya saukar da su bai zaka zana Allah gobe kiyama idan ka jira ran tashin kiyama sannan kuma kai kai karatun ka na boko ka ga wahala tun daga firamare har sakandare har ka je university ka sami digiri ɗaya ko biyu ka samu wata kwarewa a cikin rayuwa da shekarunka da mutuncinka shikenan kuma kai ma sai ka sayar da wannan ba ka da tunani sai abin da wani yake so shi ne tsare bai zaɓa ma'ana lokacin da mutum ya samu mulki shikenan sai samu wani bangare na Allah saka ko lokacin da mutum ya samu kuɗi nan sai ya samu wani da Allah ta sai sai a bi ko yana ƙarya ko yana kuskure ko baya daidai wallahi wallahi ramin da muka kama billahi la ilaha illa huwa rabbi na alaka sai an samu ulubatiya zarata da tsaya su faɗakar da al'umma amma duk cikin ku kowa yana sauraron radio ka saurari kowane gidan radio ko radio Kano ko Freedom ko radio Kaduna duk abin da zaka ji da ke da alaka da siyasa wanda ranka zai baci ne ko ba ma mara tabbas irin dan siyasa yanzu yanzu nan ya zagi abu gobe gobe nan ya yabe shi wato su sayar su ake yi ka san akwai mutanen da ba su da rumfa a kwari ba su da rumfa a gaban gari ba su da rumfa a yanar ba su da gona abin kore ko kore ko wace ke ya da kwari abin da kawai sun da suke wannan zancen nasu su je su yi surutu don su kare wani a ba su kuɗi ko su zage wani a ba kuɗi ko su yi wa wani sharri a ba kuɗi ko su yi ba a su yi gambara ko wani waɗannan gambara haka al'umma za su ci gaba da waɗannan shirman da muke ciki a rediyo ma'ana ina son mutum ban san saboda me nake son shi ba kuma ina kin shi ban san saboda me nake kin shi ba ba ni da ma'auni na so ko nake ki magana sai ta ya bani ko ya hana ni in ya bani in so shi in ya hana ni in ki shi wannan ya zama jahilci kenan da wuta duk waɗannan wallahi ya yan uwa abun tsoro ne abun takeici ne da ya kamata mu tantance su waɗannan babatu da mutane ba suke ba Allah ba zai tambaye su ranar tashin kiyama ba ba haka abin zai wuce ba ka faɗa abin da kaga dama amma baka yi saka hana mala'ika rubutawa a cikin rajista ba ma yanzu min qawlin illa ladayhi rakibun atid ya ayyuhal الذين amanu awfu بالعقود ما me ya fasara wannan aya shin kun كن ta shiga ciki kun gila ta shiga ciki idan ta cika sharuɗa da ya kamata a yi ta ko shine ya kasance aikin da aka baka kuɗin da aka sa a cikin aikin kuɗi ne wanda hankali zai karfa riba da zaka samu riba ce wanda hankali zai karfa shi wanda zai baka ya kwatanta in mun ne ce zai baka ka zo ka gina makaranta ko ɗakin shan magani mai adadi kaza ya zanto cewa in ma da gidansa ne da zai shiga da kuɗinsa da ya gada ko ya kasuwanci ya yi noma ya samu in zai baka gida ka gina masa mai darajar wannan ɗakin shan maganin kuɗin da ya wa daidai ne alal misali ya ce ka gina wannan gida akan naira miliyan uku ko ɗakin shan magani akan miliyan uku kuma ya zanto abin da za ka kashe da wahalar ka da komai ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar ila riba ɗari biyar ka samu miliyan biyu da dubu ɗari shida da dubu ɗari bakwai riba ɗari uku ka samu hankali zai iya karɓar wannan ko ba haka ba amma za a gina ɗakin shan magani a kan miliyan uku shi kenan ya zo ya ce a kan miliyan ashirin da biyar ne da dubu ɗari bakwai da hamsin da sule uku da titi wajen fitar da waɗansu dole sai an fitar da su ka san ba a bada tiga daidai ba a ka bada figar daidai ba zai yiwu ba to sai an yi wannan kuma sannan shi ya san cewa abin da za ka kashe gaba ɗaya wajen aikin shine miliyan biyu kai ma ka san miliyan biyu za ka kashe amma aka sa dubu ashirin da kaza da kaza da kaza ɗin wannan amma tun kafin ka sa dama ya riga ya faɗa maka aikin nan miliyan biyu za ka kashe za mu baka miliyan uku amma za mu rubuta a takarda za a cire miliyan ashirin da kaza kuma da haka za ka karɓa ka sa hannu da sunan kamfaninka to wannan sai an faɗa maka cewa bai halatta ba lokacin da ka kammala aikin za a take kuɗinka a baka wannan miliyan uku sai wancan miliyan ashirin da biyu da babban dan sun shiga aljihunsa kafin ya baka miliyan kunka sannan ya haɗa ka da yan ƙananan kawo na ƙasa kai ta sallama su da mai dubu ɗaya da mai dubu biyu da mai dubu uku da mai kaza ka kai ta duk dai a sassabe ka amma shi kan nashin ba wanda zai taɓa mata to wannan kuma ta an ce bai halatta ba mutanen Najeriya ma wannan ta an ce musu bai halatta ba shi yanzu idan gidansa ne zai ki kira wani zai gina masa gidan kaji ki kira wani zai masa aji za a karanta da yansa ki kira wani zai masallaci a kofar gidansa ki kira wani zai aji bin islamiyya a kofar gidansa ya sani cewa ajujuwan nan guda biyu abin da za a kashe duka bai miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ba sai ya ɗauki miliyan bakwai bai wannan mai gina to abin da ake son ka yadda za ka bayar a matsayinka na jami'in gwamnati da kwangila to shi ne abin da ko da gidanka ne haka za ka bayar da kuɗinka naka na kanka ba da kuɗin talakawa ba to amma haka ake ka duba duk kwanta a Najeriya ba bambanci tsakanin nan jihar da wata jihar da kawai ina ka je duk kwanta a tsarin yin ta in dai kwanta ke irin fita mai nagarta hawa uku ake mata banda kasa fa da duwatsu da za a sa a nike su a nike su a nike su a zo a sa bakin mai to idan ka sa wannan birjin ita kanta wannan laina din sama din sai an ninka ta sau biyu ko sau uku haka ake yi da amma a yanzu da an sa wannan birjin sai a hawa daya amma ba a kudin hawa uku ne ke fitar da ita ko su da nuka ɗari da wata aka ake fitar da ita shi yasa sai ka dan dalla ka dan ka ce miliyan ɗari dan dalla ka dan miliyan ɗari ku tambaye masu kamfanonin su je su kare ta mana sai ba haka suke ba duk wanda yake karfa kungila yasa haka ake yi ma'ana za a yi zurare amma zauren shi zai tsage kuma kai za a rubuta haka aka baiwa wa kamfanin ka dai idan ka ce ba za ka yi maza ka wani to wannan wanda suka barke ne ana ga wanda suke baiwa kamfanonin su dama wannan sun so suka fi yawa duk Allah na kallon wannan ko babu yadda ya ubangiji ta Allah ya kyale wannan Allah ba zai taɓa kyale wannan za a yi hisabi kan ranar tashin kiyama wannan ke cewa ya ɗauki ya kwace wa wani yaro rediyon wato yaro ya gani na tafiya da rediyon sai kwace ya je ya sayar da ita to daga baya kuma sai ya yi nadama kuma yana inda yaron yake ya rasa tun da dama ganin yaron ya bai san daga ina yake ko gidansa ko unguwarsa ba to yanzu ya zai yi wallahi mun ga wannan da kai na dama ubangiji da Allah ya kai tuban ka ya dore abin da zaka sai ka kimanta wannan kudin rediyon ta kai nawa ko kai nawa ka sayar da ita ko da ki ta kai nawa ya kamata ba nawa ka sayar da ita ba don wanda ya kwata ba ai baya sayar da shi da sa abin da dubu ɗaya ma zai iya sayar da shi ɗari biyu abin da ya ta masa kai ko ba haka to sai ka kimanta kudin ta zai kai nawa to wannan kudin da ka kimanta ɗari uku ne ɗari hudu ne ɗari biyar ne sai ka bayar da su sadaka da nufin ubangiji ta ala ya kai wa shi mai haƙƙin ladan to idan ka haka ta har gaban Allah abin da malamai suka faɗa kin ya kike ne kana kai sallama ta Allah malamai mun kai da ba da kuma da ba da kuma dai ba ba daban daban karamar ta kaddama ta hannu ba amma ta iya zama babba ta iya zama karama shine babban su alaikum salam wanda kake masa baki eh hmm. shi ma ya ka ka da wanda kake biyo yake bin ka baki baka san inda yake ba ka san inda yan uwansa kake ba wannan kudi da yake bin ka baki sai kai sarka da su zuwa Allah kai masa ladan shi ma in ka haka ta ko arne ne zaka sarka dan ki idan arne ne abin da zai faru shi ne sai wanda ya tala ya masa sakamako wannan nan duniya tunda ba ya rabuwa lafiya duk abin da karne yayi na alkhairi sakamakon sa nan duniya yake masa dan ba da rabo a lahira haka dalle su kuma alkhairi jama'a waɗannan ababai da muka tattauna a kan ubangiji ta Allah da ya sani manufar su shine dan mu gane asarin da muke ciki yanzu dan mai hankali cikin mai yake da wannan tsarin da muke ciki tsakanin ku da Allah ku cire kaddara ba akan kuke ba ka je Bauchi ka je mai Maiduguri ka je kabi ka je Jigawa ka je Katsina duk dai Najeriya ce wannan abin da ake yi kusan a ko ina haka ake yin sa kaddara aka tsana take kike wannan magana abin nan da ake daidai ne hanyar da muka dosa din daidai akan daidai muke hanyar da masu mulkin da ƴan siyasar mu suke bi a daidai suke sosai haka a gyare ba wani kawai kyalar rashi ba wani kudu ba kuma zabo kawai sai aljanna sannan wannan abin da muke kai ribar duniya ma za mu iya cinta a wannan tsarin batta batun lahira duniyar ma za ta iya gyaruwa kan wannan tsarin da muke ciki to kaga nan kenan ya zama wajibin mu mu ga ya mu gyaru ubangiji ta alaba mala'iku zai kawo su gyara mana mu ne mu gyara da kanmu gyaran kuma yana daga cikin karantar da mutane wayar da kan mutane faɗakar da mutane kuma duk wanda ya ko da wani abu ya ji wani abu ya kasance ya ɗauki matakin gyara a karan kuma yana kokarin wanda zai iya gyarawa na kusa da shi kar kai tunanin gyara kiyaman na lokacin gamar ɗinka bayan ga makwabcinka na kusa wanda za ka ganki so ɗari ba ka gaba ciyaman ɗin so ɗaya sai ka fara da wasa makwabcin makwabcinka a gida makwabcinka a kasuwa shi ma idan ya gyaru sai ya taimaka maka wajen na gefen na gefen na gefen daga lokacin da mutane suka gyaru suka fahimci addini suka zama masu gaskiya ba da yadda zalimi ya mulke su amma azzalumi za su ci gaba da mulki matukar na kasa suna lalata don abin da zai faru shine ko ka canja wani da wani ba ta canja zani ba ja ya fado ja ya sauka haka za a domin idan shi wancan ya kawo na saman daga cikin mu ne za a sake dauka to kuma wa za ka sake dauka mutanen da kasa suka take a rusu su in ba yan kadan ba wadanda suke sun yi kadan mutuka akwai na kirki a cikin mu amma adadin ya yi cikin shi yasa ma ba a gane kirki in ba wanda ake dab da dabba ka jarraba shi ka ji shi ba mutum baya iya gane kirki to kun ga wannan matsalar ne kar ku kalli matsalar a matsayin wa yake muke yawa karamar hukumar da nake ciki wa yake muke a jihar da nake ciki wa yake mulki a Najeriya da nake ciki waɗanda suke mulki a karamar hukumar ko jihar ko a Najeriya sa ba ka da tabbacin fa in yau an canja da wasu ba su ba za a samu gyaran da kake fata nake fata mu samu dai idan ka kalli kasar ya take ciki sannan idan aka ce shugaban kasa ne ka kalli sa wanda take so su zama baki ba su ne cikin su waye kake tabbas cewa idan yana zai baka gyaran da kake bukata ko nake bukata ko nake so ko kake so gaba da garanti kai ka bayar da garanti talatin cikin ɗari cewa ina da kyakkyawan fata talatin cikin ɗari wanda zai kawo gyara cikin wanda suke so baki ba <laughs> ka kalli wannan matsalar ba to haka kuma ka dawo jiha ɗin ka gangaro haka kuma ka dawo karamar hukuma haka ka dawo har zuwa ga duba ka gani yadda matsalar take ne ba ka kanuwa ba ce ba ba kankanwa ba ke, wallahi abin yana da ban tsoro amma abin da yake da ban yafi ba yafi ban haushi shine mutane ba ma ta fahimtar yana da ban tsoron ko in ce mafi yawa ba ta fahimtar abin yana da ban tsoron duk mai hankali a cikin ku duk wanda wanda yake ya fara haihuwa ko da ɗaya gari ya kalli fiye da yake cikin yanzu a Najeriya menene abin da ya cancanta gwamnati ta masa wanda take masa kuma ya tuna wannan dan idan ya taso nan da shekara 20 ya zama mutum ko shekara 25 me zai samu in an cigaba da zama a haka ya kalli kanka kawai ya zai zai ji tausayin ɗan yawa kan kuka a yanzu kai ka ɗauke ke yana dariya ba ban ka kai kana masa kukan kana goma sha biyar ko cikin masu zuwa cikin Najeriya da suka bada zama haka ba gyara duk mai hankali wanda ya kamata ya yi tunani kai dai-dai tunanin cewa idan ka hawa na kowa ne sai na ji daɗi ko yana tare da ni ko ba na tare da shi ko na tare da shi wannan shirme ne ba ma yi muna yi ba ma yi kake ce ba hukata wannan ce muna yi wannan ce ba ma yi to kuna me ba kwa me na kalli abin da bai zaka ne da sanin ya kamata da adam amma wani na zalunci kana da aure zalunci da yake kana fatan ina ka zama shi Allah ya fa'ala in dai har mu gane wannan kowane ɗaya daga cikin mu ya ga ya zai gobe ɗansa ka fi yau kyau ya zai gyaru ya zai ya gyara cikin mu kowane ɗaya daga cikin mu idan ya tsaya yau ba an tashi da karatu ba in ya iya gida ya dauki biro da takarda zai iya lissafa laifuka goma da ya san nashi ba wanda ya ce wannan laifuka dai shi da kansa tsakanin da Allah ya san yana da wannan laifuka kuma cikin laifukan nan kasan da suka shi biyu ne akwai wanda ke tsakanin da Allah akwai wanda ke tsakanin da mutane wanda ke tsakanin da Allah ko ta kasan sallah ko rashin dake ko kaza ko kaza ko kaza cikin abin da ke tsakanin da Allah ko rashin zikiri ko rashin salati ko rashin karatun alqur'ani ayi sati guda ce ba kan da yin baiwa in banda kullu wallahu arka farko ina adaina arka ta biyu ayi sati guda ba abin da ka karanta na alqur'ani kaga wannan kasan laifin ka tsakanin ka da ubangiji ka tsakanin ka da Allah to sai ka laifin ka tsakanin ka da mutane kwana nawa ka kaji ka da mahaifin ko ka ba ka da su ko unguwa daya ko suna kawai kilomita hamsin ko ɗari ka tsawa sai ka je ka dawo an yi shekara baka je ba tsakanin ka da mutane ko wani wanka kana gaba da shi ko wani ka kana gaba da shi ko mai zuwa tsayayya wajen kullum sai ka tuce shi kullum sai ka zance shi ko wani ka kullum sai ka yi da shi kullum sai ka maka kariya kullum sai ka tuce shi za ka samu biyar ka da Allah biyar ka da mutane in zan samu ne duka daina biyar din na tsakanin ka da tsakanin ka da mutane amma ba kowa ne zai iya wannan ba sai ka ɗauki wadanda kake ganin masu sauƙi ne ko kuma a'a su ne suka fi haɗari wanda in an mutu a in an mutu a kai matsalar su ta ta sauran ka zaɓi ɗaya cikin wanda ke tsakanin ka da Allah kace to wannan daga yau da na sallama da shi me yake haifar mai inyi kaza ke jawo in shi to zan kaucewa da abin da yake jawo mai inyi ka zaɓi kuma tsakanin ka da mutane wanda kake ganin ya fi haɗari dan da tsallake sura ɗinka ya fi hadari dangane da awon ayyukan ka ranar tashin kiyama sai ka ce to shi ma wannan insha Allah daga yau dai na daina shi in ka tafi haka aka yi sati aka yi sati biyu sai ka sake tsaya ka duba kai wannan hisabu sai kai wannan hisabu in dukkan wannan da muke zuwa karatu kowa zai wannan za mu samu ragowa a cikin rayuwar amma ko wanda baya son ya gane laifinsa ko wanda sai tudun laifin waɗanda suke sama ya mantar da shi shi wanda yake ciki ba na neman mu da mu'jiza kar mu taɓa tsammanin cewa canjin mutum da mutum a cikin gwamnati shi ne zai kawo gyara sai canjin hali da hali canjin hali da hali shi ke kawo gyara amma ba canjin mutum da mutum ba akwai matsala akwai matsala ba sai ba sai ubangiji da Allah ba mu yi gyara subhanallahi wa bihamdika nasalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu